الدافئة للضيق والأذى أنا أكبر ذي سويدكم في الأذكار الجالبة للغش ذكروا عند سكي جاو أزك الدافعة للضيق ولن سكي تنكد كنشر رايوة والأذى كما دأ جزم توتر واني شيء أكشر رايوة jikewa sai dai abin shi mafi yau da kusan hadisan da ake ambata da wannan irin wannan babin ba su inganta ba ba su inganta ba mafi yawancinsu ko kuma ka ce duka ma ga sai a baka wata addu'a ce ga tan kai ta zaka zama mai kuɗi ko a ce ka karanta wata sura zaka zama mai kuɗi ba za ka yi talauci ba duka waɗannan abubuwan بس إن inganta قال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم ألا مدرك سركي دتركي كما يا فبي أغمد عن نبي سنوه عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت النبي نوح عليه السلام يتشي نايمس وأذي نايمس وأذي وسين جاو سين جاو سورة نوح عليه السلام تنا إلى إيه جسم سورة سكا سكا كاو أنواع ما تنويع الوعظ نوعا توأذي ترجيب وترهيب wa'adun da تبشير tabshirun wa بقاتر ana buƙatar a wa'azi duk a تد wannan targibun wa tarhibun a da mutane romo in sun yi kaza ga abin da zai same su mai daɗi tun a duniya sannan kuma a lahira ga abin da zai same su mai daɗi sannan tarhibun a tsoratar da su a tsoratar da su sannan a yi musu wa'adun da wa'idu a musu alkawari mai kyau a wa'idun sannan in sun saba kuma a musu alkawarin nakon azaba sannan sai tafshirun wa inzarun sannan kuma a rika musu bishara sannan kuma a rika musu gargaɗi to sai nuhu alaihi salam in mutum ya ɗauki wannan sura ya yi tadabburinta daga farkonta zuwa ƙarshenta to zai ga waɗannan tanwi'u asalibil wa'az nau'an ta salo salo na wa'azi ba a son mai wa'azi ya dau salo daya kullum kai ka tashi bayani kawai bayanin kunamomin wuta kunamomin kunamomin abin nan kabari za ka rika bayani kansu Allah zai halicci mu mutum mutumin da ya kaza Allah zai halicci kunama dubu ɗari a cikin kabarinsa kowace kunama tana a cikin dubu ɗarin nan tana da kai dubu ɗari a kowane kai dubu ɗari a cikin kai dubu ɗarin nan to kowane kai kuma akwai dafi dubu ɗari wannan dafin dubu ɗari to ya kai matsayin garma ka gani daga ji wannan hadisin karya ne na farko ce sannan na biyu ne fa'idarsa kuma ana ce kullum shi za ka karanta da mutane shi sai zama ka fitar da su kullum mutane suka tashi karatu wajen ka shi kenan sai su koma suna mugun mafarki kuma ba za su canza ba to ana son ya zama aikar targibi a kai mutane aljanna tsakiya sannan wata rana kuma a kai ta tsakiya wuta amma da nassosa ingantattu to na nuhu alaihi salam ya bi hanyoyi na wa'azi kala kala to daga ciki shi ya ce istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku neman gafara ubangiji shine ka ce ya Allah cikin sarki ka lullaba zunubi na in a duniya ka a gani sannan ya Allah an je lahira kada a ga zunubi na sannan ya Allah ka tseratar da ni daga shiga wuta duk wanda na daga cikin me mazaminul maghfira yana cin abin da maghfiratullahi ta'ala gafarar Allah ta kunsa إنه كان غفارا يد لمرين يكللي ألا مدوك تنسكي يا تتنشي مي يوان غفارا يستوى عبده في الدنيا ويستوى عبده في الآخرة سنا وينجيه من عذاب النار في الآخرة يغفى مسعى سيغي أدوني يغفى مسعى سيغي الآخرة سنا قم ألا يتغي شرك شداوك دومين إنك من تدخيل النار فقد أخذيته يغفى أمسك تقول تستغفروا ربكم إن تستغفروا ربكم يرسل السماء شين جواب الطلب أنا إن كوكا لمغافرة أبنجزنكو يرسل السماء عليكم بدرارة توزيع عليكم مكد السماء قال سيادة يرسل السماء عليكم بدرارة يرسل عليكم الس... يرسل السماء أي يرسل المطر شين ونن ونن مجازين مجاز عقلي sadaka Allah zai aiko muku da ruwan sama bidiraran mamaku shine bidirar wa yumdidkum kaga kaga asali asalin arziki wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu arzikin ku daga sama yake wa fis sama'i rizqukum malamai suka ce wannan ayar akwai sirri a cikin ta Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum duk wani arziki da kake nema na duniya ko na lahira to daga san da ke zuwa in kana magana arzikin duniya ne to ruwa idan da Allah ta'ala zai jarabi al'umma ya rike ruwan sama to la'in da al'umma za ta shiga Allah ta iya san yawansa rayuwar ba ba za ta iyo ba la hayata bi la haya babu rayuwa idan ba ruwan sama sannan kuma risko. yadda rayuwarsu ta lahira za ta inganta wahayi daga ina yake zuwa daga sama daga sama yake zuwa wa fi sama'i rizqukum wa ma azu ka gani to shine sai yace kuma wa yumdirukum bi amwalin sannan Allah madaukakin sarki zai karfa zai kare ku yumdirukum zai kare ku bi amwalin da dukiyoyi ku samu dukiyoyi masu yawa sakamakon istighfari da kuke yi wa bainina sannan kuma Allah ya kare ku da ƴaƴa ƴaƴa masu albarka ba ƴaƴa masu ƴaƴan kuka ba ƴaƴan kuka ba a son su ba a son ƴaƴan dinya ba a son ƴaƴan kuka ba a son ƴaƴan agwagwa waɗannan ƴaƴa bi ƴaƴan banza ne ƴaƴan kuka su kullun jama su jifa suke su aikata abun banza da za a zo a ta jifan uwarsu su ko 'ya'yan ɗinya su cewa suke daidai suke da iyayensu daidai suke da iyayensu kowa da malfa da babba da ƙarami kowa sai ya sa malfa a kansa ba yaro ba babba sai 'ya'yan agwagi su sai dai uwa ta su ta bi su su ba su bi ta ba to kaga wannan 'ya'yan guda uku 'ya'yan banza ne da ba a sun su ba a son kai koyi da halinsu to ‘ya'ya na arziki ake nema ‘ya'yan albarka ‘ya'yan da za su zama rasu a ayu ne ‘ya'yan da za su sa kalle su ji daɗi ‘ya'yan da za su sa zuciyar ke sanyi to su ne ake fatan samun su kuma yanzu sakamako nawa ke nan yurshilu shama alaikum bi dirara ɗaya ke wa yumjidukum bi amwalin biyu wa banina uku wa yaj'al lakum jannatin sannan Allah zai sanya muku aljannatai aljannatin ana nufin ko abin nan gonaki na 'ya'yan marmari ya zama 'ya'yan marmarin ku su zama sun yawaita a samu kaza a ci mai daɗi wanda su suna da aikin da suke da su su su su abinci ne kuma magani eh, su fawakihu abinci ne kuma magani ne su ana cin su kuma a matsayin magani ake ci lokacin da kake shan lemu ba kai kana shan lemu bane a matsayin zaki ko ka sani ko baka sani ba lemu na da wani aiki da yake maka a cikin jikinka lokacin da ka daura ki kake sha lokacin da ka dau tuffa kake ci lokacin da ka dauki baba kake ci dukkanin su ne kuma adwiya ko kashe musu agziyatun adwiyatun tun adwiya abinci ne su kuma magani su tsare maka jikinka eh, daga wasu cututtuka sau da su masu gadi ne a jikinka su hana wasu cututtuka su shiga jikinka to kaga wannan kenan sannan wai kuma anharan sannan Allah ya sanya muku koramu a ƙasa kaga yusilis sama alaikum midraran karshe sai aka ce ne wa Allah kuma anharan ba a saukar da ruwan ba shikenan kuma ya kasance koramun ku da za su iya shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kaka mutane gida uku sai ya kaskiya ya kaka mutane da kasa gida kasa biyu ce mutanen kirki kasa biyu ɗaliban ilimi kuma malamai sai waɗanda su kasa ce su wacce idan ruwan sama ya sauka a cikinta to sai ta tsotsi ruwan sai a shuka a samu amfani da yawa sai malamai suka ce malaman fiqhu kenan waɗanda suke ɗauka alƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fitar mu da mutane hukunce kuncen da ke ciki masana fiqh kenan al-mustanbi'u sannan ita kuma ƙasa ta biyu ita ce ƙasar da ta kasance ita la tumsiku ita ita ba ta aje ruwa a matsayin ai shuka sai dai me sai dai ta shiga cikin rafuka ta shiga cikin rijiyoyi so daga idan ana son ai shuka to ba ita za a shuka ba sai dai a ɗibo ruwan a wata ƙasa sai a rika a waccan ƙasar sai a ji a ɗibo ruwan rijiya a ɗibo ruwan rafi ruwan ƙorama ruwan gebe ruwan gulbi a jawo shi ruwan dam sai zama ya yi ban ruwa an yi bar ruwa da shi sai shuka ta fita su kuma su ne malamai suka ce hum hafazatul ummati su kuma su ne alaran momi mahaddata dukkanin waɗannan jinsin guda biyu suna da alkhairi kaga kaga kaga kaga misalin kenan to abinda malamai suka yi istinbadi a waɗannan ayoyi eh, da malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya kawo shine ashe istighfari na cikin me yana cikin jalibat na arziki yana cin abin da ke jamu mutane arziki ma damar mutane suna istighfari suna tuba ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ba zai bar su da talauci ba talauci ba dama Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba da nau'ukan azaba Ba suna yin istighfar saboda ka istighfar yana cikin jawalib eh, ko jalibatu rizq yana cin abin ke jawo arziki saboda ka kowa ya yi istighfar saboda wannan ayoyi su ne eh, an taba an ba da labari cewa wata rana wasu mutane suka zo wajen sayyidina al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi al alhassan al-hasan al suka ce ai talauci ya dame shi yace istaghfiru rabbakum shi ya jawo wannan aya wata rana suka zo suka suka suna cin kunshi shi yace istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum to shi ne wannan في بعض المسانيد an ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا وصدق المسانيد wato abubuwan da aka ruwaito musnadai daga ibnu abbas wato abin aka danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzal sama ya ce man lazima istighfara duk mutumin da ya kankama neman gafara Allah ja'ala Allahu lahu min kulli hamin faraja Allah zai sanya mishi dukkan wata damuwa ta shi ta kwaranye wa min kulli dhiqin makhraja sannan kuma dukkan wani kunci da ya shiga Allah zai sa mishi mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib sannan Allah madaukakin sarki zai azurta shi inda baya tsammani sakamakon istighfarin da yake yi sakamakon istighfarin da yake yi wannan shine at ɗaya daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce a littafin su a littafin su da suna alfaraju ba da shidda eh, tanuhi ɗan shi'a ne ɗan shi'a ne kuma ba mu'tazili amma ya rubuta wannan littafin nasa na alfaraju ba da shidda mujalladai uku eh, akwai fa'idoji da yawa a ciki kuma malaman mu sukan ɗibi abubuwa masu kyau a ciki tare da bayanin aƙidarsa kuma a cikin littafin nasa wasu abubuwa sun bayyana na aƙidojin nasa guda biyu zalanci da kuma shi'anci to ya kawo kisoshi masu ban sha'awa a game da fa'ida da tasirin istighfari a lokacin da mutum ya shiga damuwa dama ya rubuta littafin ne domin ya ba da labarin mutanen da suka shiga kunci Allah kuma ya fitar da su saboda yadda da Allah maɗaukacin sarki da suka yi ya kawo tarihin annabawa kuncin da suka shiga tun daga annabi adam alaihi salam da kuma yadda Allah madaukakin saki ya kwaranyan musu da wannan damuwar da kuncin da suka shiga to akwai kisoshi da yawa a ciki akwai wani malami a mu'asiri ya yi iktisharin littafin nasa a mujalladi kwara ya sa masa mukhtasaru al-faraj ba'da shidda na at-tanuhi yi ta hakikinsa kuma ta hakiki mai kyau ya ware wasu abubuwa wanda suke ba su da fa'ida da yawa a ciki mutum ya je duba wannan littafin zai ga kisoshi na tasirin istighfari da yake da shi a lokacin da mutum ya shiga kunci Allah kuma ya fitar da shi wa zakara abu umara ibn abdulbar al-imam ibn abdulbar shine abu umar wato yusuf ibn abdulbar sunansa yusuf mai littafin tanhi eh, sharhin al-muwatta na al-imam malik mai littafin al-istizkar إيه، ليت لكن جامع عبنا جامع عبنا جامع جامع وبيان العلم وفضله إيه، دل تفنشن ان التقيمه سؤال بركه ما سلم بين يوا معاشر الامام الخطيب البغدادي معاشر الامام ابو الوليد الباجيني تو يا ابو حديثا وانا حديثي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان التمهيد بنسى من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا أكشي دم متمن بكثرة سورة الواقعة كل تو talauci ba zai kama shi ba har abada fata talauci irin bakin talaucin ba in wanda mutum zai tashi ya ce maka ai sacin shi guda bai rike naira biyar ba a irin wannan rayuwar da ake ciki ita ce ake shi ne ake ci mishi talaka wannan hadisi hadisi ne bai inganta ba wasu ma malamai sun ci hadisi ne mawdu'ai domin ki yana cikin riwayoyin ah, da nuhun wanda ya tattara hadisan fada'ilus suwar aka tambaye shi aka ce a ah, daga ina ka samu wannan hadisin daga ikrima daga ibnu abbas alhali almajiran ah, almajiran ikrima duk su goyi ba shi ya ce ra'aitun nasu na'au anil qur'ani wa malu ila maghazi ibn ishaq wa fiqh abi hanifata فوضعت لهم هذه الأحاديث لأرجعهم إلى كتاب الله يقول متاني سنكوما سنجينا قرآن قرآن سنجينا قرآن القرآن سنكوما سيدسي تسعين تاريهم محمد بن إسحاق الأخباري سنن سكرن تآراء رأي ينفك هنا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يتشيس سينجت سبودا in dawo da su su karanta alkur'ani shine na tsuru waɗannan hadisai na ƙarya in ce annabi sama ya ce duk wanda ya karanta ai ba mai talauci ko ya ce duk wanda ke karanta suratul waqi'ati kullum to ba shi ba talauci akwai riwayoyin da suke kawowa wani malami ya aure da aurar da 'ya'yansa guda biyu 'yan mata shikenan aka ɗauke su aka kai su shikenan sai aka gaje musu ko turmi ba ko turmin daka bai kai musu ba aka ce Allah ya tun Allah ya aka sai ce allamtuhu ma suratul waqi'ati sai na karanta da su suratul waqi'a shikenan sai ya ja wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake karanta suratul waqi'ati kullum to ba shi ba talauci a'a alqur'ani ya wuce sai an yi ma'anar sa sama sannan a dawo da mutane akwai ayu akwai hadisai na fadailu suwar waɗanda suka inganta da yawa a karantar da mutane su a karanta su sun isa a shek abin nan a shek muqbil alwadi'i yana da littafi da ya rubuta akan sahihu fada'il suwar dan karamin littafi ya tattaro da hadisan da suka inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan falalolin surori sura wadda ta falalarta a keɓance ƙur'ani gabaki ɗayan karanta shi falala gare karanta alqur'ani falalarsa za ka iya kirgawa a ce in ka karanta harafi ɗaya da hadisi sahihi za a baka lada goma hmm? to kaga daga wannan kenan akwai kuma waɗanda suka ware wasu suhori a keke in an karanta su ba falalar da mutum zai samu so da mu je mu duba waɗannan littafai sun irin waɗannan littafan sun wadatar da Allah shi ta so